Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, ashirin da da ashirin biyar sai kuma ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta Alfa rediyo a kuma sun Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da nisa da Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bukatar taimako da masu motocin dakon kaya suka yi sakamakon kona musu motoci da aka yi a Abba. 'Yan adawa a jamhuriyar Nijar sun yi kira da a fito don karbar katin rijistar zaɓe. za mu ji tasirin tallafi ga ƙananan ma'aikatan masana'antu da gwamnatin Najeriya ta yi. muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Papa Francis ya bayyana jin daɗinsa da ayyana Joe Biden da aka yi a zaman wanda ake ganin shi zai yi nasara a zaben shugaban Amurka a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho jiya Alhamis. a cewar kwamitin shirye-shiryen karɓar gamar mulkin Biden. Zababben shugaban ya gode ma Paparoma saboda sa masa albarka da kuma taya shi murna da ya yi. Sannan yana mai gode ma Paparoma ɗin har ila yau saboda jagorancin da yake yi wajen yada zaman lafiya, sasantawa da kuma haɗin kan bil'adama a duniya a cewar kwamitin shirye-shiryen karɓar ragamar mulkin a wata takardar bayani. Biden ya kuma bayyana aniyarsa ta haɗa kai da fafaroma don ɗaukaka abubuwan da suke da ra'ayi iri ɗaya a kansu, kamar mutunci da daidaito tsakanin dukkanin bal'adama da batutuwa irin su taimaka ma waɗanda aka danne da kuma matalauta da ɗaukar mataki kan ɗumamar yanayi da kuma marabtar masu shigowa daga wasu ƙasashe. Biden ka iya zama ɗan ɗariƙar Katolika na biyu da aka zaɓa shugaban Amurka. Shugaba John F. Kennedy wanda shi ma ɗan jam'iyyar Democrat ne. Shi ne ɗan ɗariƙar ta Katolika na farko da ya zama shugaban Amurka shekara ta 1960. Shugabannin ƙasashen Turai da na sauran duniya jiya Alhamis sun jaddada cewa a duk lokacin da rigakafin cutar covid-19 ya gama ingantuwa ya kamata a wada ta shiga kowa da kowa a ƙarƙashin wani shiri na ƙasa da ƙasa da zai ci dala biliyan 28 ba za mu iya galaba kan cutar ba muddin muka yi watsi da batun jinƙai abinda shugaban faransa emmanuel macron ya gaya ma taron kwamitin yaɗa zaman lafiya na paris peace forum kenan. wanda ke fafutukar neman mafita game da matsaloli iri-iri a duniya. Taron na ƙasa da ƙasa na tsawon kwanaki uku an shirya shi ne da zumar tara dala miliyan 500 don sauƙaƙa gwaji, jinya da kuma samun rigakafin cutar ga kowa da kowa ciki har da matalautan ƙasashe. Har yanzu China bata fito fili ta bayyana amincewarta da sakamakon zaben shugaban Amurka ba. ko ma ta tura saƙon taya murna ga wanda aka ayyana a zaman wanda ka ci zaben wato Joe Biden. Wannan ya zo da mamaki ga waɗanda ke ganin shugaba shi jinfin na China, wanda ya gamu da matukar adawa daga shugaban Amurka Donald Trump zai samu sa'ida sanadiyar sakamakon wannan zaben. Masu lura da al'amura na tunanin koshin China na bi ne a hankali. har sai ta ga ƙarshen rikicin sakamakon wannan zaben don haka take jira har sai bayan an warware al'amura game da ƙararrakin da gwamnatin turon ta shigar wanda hakan ke nuna alamar china ta kaddamar da wata sabuwar dabara wajen hulɗa da amurkar ƙasar china na da masu jiyo mata abubuwan da ke ƙasa game da mabambantan ra'ayoyin siyasa a amurka da kuma wasu gogaggun masana harkokin amurkar waɗanda ke mata fashin baƙin tartibin al'amari a cewar majiyoyi wani sabon rahoton da ya fito jiya alhamis daga kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international na cewa an kashe wasu farar hula da ɗan dama a yankin tigray na ƙasar habasha a farkon wannan satin mun tabbatar da kisan wasu farar hula masu yawa waɗanda alamu ke nuna cewa leburori ne ma waɗanda sam babu ruwansu da yakin da ake kan tafkawa a cewar defros ne daraktan kungiyar amnesty international mai kula da gabashi da kuma kudancin afirka wata takardar bayani da aka raba ma 'yan jarida kungiyar ta ce wannan wata masifa ce mai matukar ban tsoro wadda sai nan gaba ne ma za a iya tantance barnar da ta yi saboda har yanzu hanyoyin sadarwa a katse suke a yankin na tigray wasu jami'an tabbatar da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa su bakwai ciki har da amurkawa biyar sun mutu jiya alhamis bayan da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojojin amurka samfurin black hawk ya fado lokacin wani aiki na yau da kullun a yankin sinai na kasar misra a cewar wasu jami'an isra'ila da misra gamayyar sojojin ƙasa da ƙasa masu saka ido mfo a takaice wadda ke kula da batun mutunta yarjejeniyar zaman lafiya ta isra'ila da misira ta shekara ta 1979 wadda kuma jirgin mallakinta ne ta ce biyu daga cikin mamatan 'yan kasar faransa ne da cek hukumar ta mfo ta ƙi bayyana sunayen mamatan har sai an sanar da iyalansu mutum na takwas da ke cikin jirgin wanda shi ma ba amurki ne ya samu mummunan rauni a haɗarin kuma an kai shi wani asibitin kasar isra'ila jami'an isra'ila da misira sun ce da alamar wani tsautsayi ne kawai ya janyo faduwar jirgin kuma babu wata alamar an kai mar hari a ƙarshe makaman yaƙi da cutar korona na baya-bayan nan da ƙasar finland ta bullo da su karnuka ne masu sunaye ko cet da kuma mina waɗannan karnukan sun suno hamamin abubuwa an kai su filin jirgin saman venta da ke helsinki inda ake amfani da irin baiwar jiyo kanshin abu da suke da ita wajen gano matafiyan da ke dauke da cutar a jikinsu karnukan sun yi suna ta yadda ma matafiya kan buga layi bisa raɗin kansu don waɗannan karnuka uku masu aiki tare su sunsuna su labaran duniya aka saurara Yanzu sai babu rahotanni inda za mu fara da bukatar neman taimako da masu motocin dakon kaya daga arewacin Najeriya suka yi biyo bayan kona musu motoci a Abba a jihar Abia a lokacin zanga-zangar 'yan SARS. Ga wakilinmu Alphonsus da rahoton. Masu motocin dakon kaya daga arewacin Najeriya zuwa garin Aba na jihar Abia sun koka da cewa sun fada cikin wani hali mai tsananin gaske sanadiyar kona musu motoci da aka yi a yayin da ake gudanar da zanga-zangar neman a soke rundunar 'yan sandan SAS. Sunana Malam Ali Babankiki daga lafiyan bare-bare na Sarawa State. Ina tsaye daga cikin wadda aka kona musu motoci a Abia State a local Government. an riga an muna barna mun gode Allah rayuwar durobobinmu da yaran mota ba wanda ya salwanta a ciki rokon da muke da gwamnati mu ba mu da wani su harkoki masana'antar mu ke na wannan transporter to an zo an kama su an kona ba mu san yadda za mu yi ba so hmm. muna kai kukanmu ga gwamnati ta dubi wannan abun da idon taimakawa ta taimaka ta shiga cikin wannan magana. Gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar da wannan abin ya faru. Daga kan gwamnatin tarayya har gwamnatin jihar Abia State. da muke da gwamnati kenan. Sunana Sale Umar daga lafiya da Nasarawa. ina ɗaya daga cikin wanda a kone musu motoci a ba ɗan albasa motocin mu lafiya an kone musamman sun kusan kaman sun guda bakwai to ni kuma mota na gaskiya tsakani da Allah ba ni da wani hanyar da ya wuce wannan mota ita ne ci na ita ne sha na mutanen mu na gida hankalin zai tashi musamman na State tun da za su yi zanga-zanga manyan mu suka hana su musamman ma shugaban NATO ya kokari aka hana su kuma suka ji suka amfani da magana manya suka agura muna roƙon gwamnati ya taimaka mana da dubi halin da muke cikin da ni ban da wani sana'a da ya wuce wannan kuma mutane ita ne a na ita ne ci na ita ne sha na to a zaman da nake yanzu haka ina zanne ne haka ba ni da wani makama ya samu ce roƙon gwamnati ta dube mu da ido rahama. to ko me gwamnatin jihar Aja ke yi game da wannan batun? Kenan tambayar da na wa Mr. Onyebuchi manka mai magana da yawun gwamnan jihar Abia. So governor set up a committee headed by the Commissioner for duties to ascertain the extent of damage. Ya ce gwamna ya kafa wani kwamiti a ƙarƙashin jagorancin kwamishina mai kula da ayyuka na musamman domin gano matakin barnar da aka yi da gano masu dukiyoyin da aka barnata musamman dukiyoyin da ba na gwamnati ba da kuma bawa gwamnati shawara kan matakan da ya dace ta ɗauka. 'Yan wannan kwamiti sun fara aiki yanzu haka. kuma an ba su tsawon watanni uku su dubi batun da kyau. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. 'Yan adawa a jamhuriyar Nijar sun buƙaci jama'a da su fito don karɓar katin rijistar zaɓe duk da 'yan adawar sun ƙaurace ma hukumar zaben ƙasar Sene. Haruna Mamman Bako na ɗauke da rahoton. Shin yaya an adawa da suka ƙauracewa hukumar zaɓe suka ji koma kiran da suke wa magoya bayan su game da su je su karɓo katocin zaɓe iko a Wannan ita ce tambayar da na yi wa Isa Marai na jam'iyyar Model Lumana Afirka ta Hamma Amadu mai adawa reshen birnin Kwanni. Mun ba kowa dama tun da 'yan ƙasa na su sun ka ta an karbuta ta su amsa abinsu. Amma zaɓen bai da kyau gare mu ku kaɗan. Zaɓen matsaloli a ciki ba 'yan kanana ba. Yanzu ni ka hana ko karɓi gurubban ku a cikin hukumar zaɓe tun da kuma amince magoya bayan ku su amsu takardun zaɓe. Ba mu amsa gurubban mu saboda da sama da ƙasa ba mai dare su ba yudara a ciki sun riga sun yudar mutane na babu yadda aka yi mu amsa mu ta zaɓen mu ci nasara. To in kun na ganin akwai yaudara ciki ai ku shiga a dama da ku kana ganin bai sa ku gano in abin da kuka shakka ku gano in haka dai ko ba haka ba. Ko mun shiga ba a dama da saboda maki babu hanya hanyar zai yi shi baka iska shi dama da kai in mutum ya tsane ka ka ne sai dai abin da Allah ya kawai. A rasa bangaren dan baba mamman ni na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki rashin birnin Kwanni na tambaye shi ko rashin jin sun kira magoya bayan su zuwa amsar katuttukan zaben ko wani salo ne na siyasa. To rabon karta ai mutane na 'yan ƙasa kowane a nan wajen amsa karta koko ta haya a 'yanci na duk ɗan kasar Nijar shi shi kenan nan babu zancen jam'iyya inda zancen jam'iyya shi ke wurin kaɗin ƙuri'a wannan shi ko kamfani ta buɗa ba balle ka ji menene tarayya za ta ciwa muna kira ga duk ɗan ƙasa ya ta ya amshi katin zaɓe mu a son samun ba mu ki duk wanda ya amshi katin zaɓe ba ya kaɗa ma jam'iyyar pnds tarayya nan na kaka mu ce komi. to ita kamar hukumar zaɓe ta ce ya kamata a su ma jam'iyyu su gargaɗo magoya bayan su kowa ya ta shamshi kati. a mu wannan a jam'iyyar pnds tarayya ko ina inda ya kamata mu kai wakilai inda an ka ba mu wakilai wakili mu aza wakili kamar na mrn kenan tun da bangaren adawa su ba da mutum ɗaya bangaren majority su ba da mutum ɗaya babu inda bangaren a majority ba ta kai nata wakili ba mai hwake mata wurin rabon karti in an kai can na zaka magana delege tun da akwai jam'iyyar da allah na sha tuba ko delege ba ta iya kai ko ina to wannan ba wannan bangare na muke ba yanzu zancen rabon karti muke kowa da kowa shi yi kokari shi tahi shi amso ka taɗi ta To yanzu kai alhaji dan baba waɗansu na ganin tun da 'yan adawa mahi yawanci duk wuraren ba su kai nasu wakilai ba wannan ba ko tsoron a ga kamar laraban katin zaɓe akwai wani abu karkashin shi. Incin su ne yana yawa akwai niyyar da sun kai soke soke da ita. Yanzu haka dai kasar ta jamhuriyar Nijar na canza kala ya zuwa saka rigar siyasa ana gab da zaben ƙananan hukumomi da zai share fage wa zaben gama gari da ƙasar za ta shirya a shekara ta 2020 2021 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoto kan bayyana shirin tallafa wa ƙanana da matsakaitan masana'antu na gwamnatin najeriya jami'in sumedan mai kula da shiyar arewa maso gabas isa mahmud doguwa ya yi bayanin ire-iren tallafin sannan kuma ya ce kyauta ne. Tabin shi na gwamnatin tarayya da take so ta tallafa ma masu kananan masana'antu da kuma manyan da masu hidima ta kasuwanci abin da ya shafi masu zirga-zirgar ababen hawa sana'a ta kere-kere makaniki da sauran irin waɗannan su ne yau muke so mu kaddamar da wannan bangare na taimaka musu wurin dukkan jihohi 36 da muke da su a najeriya suna ciki a kowace jiha muna tsammanin abin da ya kai mutum dubu tara za su amfana cikin wannan ta ce ba bashi ba ne ba kuma wanda zai tambaye ka sisin kobo a cikin wannan wannan hidimar duk wanda ya tambaye ka cewa ka bashi wani abu zai maka wata hanya na ka samu wannan abun kar ka bashi shi ma dai jami'in guda da shirin a jihar Bauchi Abba A Dauda ya yi bayanin abubuwan da za a gabatar domin samun tallafin. requirement din da za su shiga cikin wannan shirin dole sai sun zama to membobi ne na cikin wata kungiya ko association ko cluster da ya shafi wannan sana'o'in nasu individually ne kowa dole sai yana da bibiyan din shi da account number da kuma Eh, means of identification ko voters card abin zai tabbatar da cewa memba ne a cikin wannan organization ne. daga bisani na ji ta bakin shugabannin kungiyoyin masu masana'antun game da shirin ba da tallafin rana bello ino galoji shugaban masu aikin ma'adanai na jihar bauchi kuma ma'aji na kasa na ma'aki aikin ma'adanai kuma shugaban manoma na rani na jihar bauchi ruwa ya dauke za a shiga noman rani wanda suke noman rani suke noman rani su koma gona kuma masu aikin ma'adani wanda ayyukan zai tsaya a wannan lokaci yanzu da zo a wani bayani ta yaya ne za mu yi mu ci gajiyan wannan tallafi kuma dama tuntun muna da ɗan duhun kai akan hanyoyin da za a bi a samu wannan tallafi wannan taro ni sunana lami magaji ina representing 50 million african women speak project a nan bauchi ah kuma zai taimaka musu gaya don kamar mu a 50 million african women's speak project ba ma ba mu cika ba da kuɗi ba in fact ba ma ba da kuɗi amma abin da muke yi shine mu idan mun jo hanyoyin tallafi da ko daga wajen gwamnati ko daga wajen individuals za mu eh, saukar da shi ma mata so that za su amfana da shi one of akwai mata da yawa da suka zo a karkashin 50 million african women speak domin su amfana da wannan tallafi da federal government magnanimously suke ba ma mata sunana abdullahi muhammad na bayi shugaban kungiyar caba da kenan na jihar bauchi abinda simeda take yi saboda yanzu tana wayar da kanmu kuma tana kokarin za ta tallafa ma jama'an mu alhamdulillah bukatun mu shine dama kullum abinda muke gama masamai da ta gama ma federal government ba sana'an da take taimaka ma talaka a najeriya kamar sana'an caba da keke saboda shine za ka ga wanda yana da ilimi yana yi wanda bai da ilimi yana yi wanda yake noma yana yi wanda bai da sana'an komai ma yana yin kasuwa a nan bauchi local government ka ina da memba dubu goma sha shida da 361. Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro don labarai masu sahihanci. Ga Hassan Maina Kaina da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ci gaba da mai da hankali wajen sake salon yadda take tunkarar matsalar tsaro a cikin ƙasar ta hanyar ƙara samar da nau'o'i daban-daban na jiragen yaƙi ga sojojin saman ƙasar. A dai wannan mako mai karewa ne aka ga babban hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya na ta kai komo daga Ka'inji zuwa Makodi zuwa Ibadan. To ko takamaimai menene makasudin wannan kai komo nasa? Tambayar kenan da na yawa kakakin sojojin saman Najeriya Air Komodo Ebi Kulle da Ramola. It was also in kind to assess uh, ongoing projects uh, that are aimed at uh, putting in place infrastructure that will uh, house the personnel and of course uh, the aircraft which is the Super Tucano A29 Super Tucano. Ya babban hafsan yaje ka inji ne inda ya duba aikin inda za a ajiye manya-manyan jiragen yakin nan wato Super Tucano da ake isowar isowarsu Najeriya daga Amurka waɗanda za su taimaka wurin takarwa sosai a yakin da ake yi da 'yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A Makodi kuma nan ne inda za a ajiye manya-manyan jiragen yakin nan samfurin JF-17 Thunder da aka sayo daga kasar Pakistan waɗanda su ma za su taka rawa wurin samar da tsaro a cikin kasar. Ana kuma aikin wasu gyaran wasu jiragen yaƙi samfurin F-7 waɗanda ake aikin wato ƙala masu tsawon rayuwa a ci gaba da yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda a sassa daban-daban na ƙasar. Sannan akwai kuma ƙalin wasu manyan jiragen yaƙi samfurin nan na F7 wato guda bakwai da za a aike da su kasar China da za a masu gagarumin gyare-gyare a kamfanin da aka kera su tun farko. The original equipment manufacturer there in China. Kwararre kan yaƙi da ta'addanci a Najeriya, Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ya ce lalle kam tara kayan yaƙi masu yawa irin wannan lokaci a kuma lokaci guda zai taimaka gaya wurin shawo kan matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta a halin yanzu. Makamai na jiragen jiragen sama da ake samu tun ba ma shi na leƙen asiri ba suna da tasiri sosai na wajen kowane irin yaƙi kasan yaƙi yanzu ya koma yaƙi ne na sani yaƙi ne wato da ake kira intelligence da kuma kayan aiki wato shi technology ba yaƙi ne na ƙasa ba aka fi ba da ƙarfi in ka tuna yaƙin gulf da shi george da shi bush ya yi bush baban george bush ai sai da aka gama tarwatsa sojojin iraki a kuwait kafin sojojin ƙasa suka bi suka wanke ko ina yanzu a duniya an fi ba da ƙarfi ga irin waɗannan yaƙi don haka za mu ce tara irin waɗannan jiragen yaƙi ya kasance muna da su ko masu aiki abu ne da ake jin zai yi tasiri da kuma yaƙi ne da muke fama da shi na yaƙin sunkuru wadda ba a yin ta gaba da gaba to irin wannan abubuwan ta abin da ya kamata ya amfani da jirage da za su tara asiri sannan abin da jiragen sama a yi a tarwatsa su sannan na ƙasa su bi su share e, ba shakka in muna da irin waɗannan jiragen yaƙi gaskiya za su taimaka kazalika a karan farko gwamnatin najeriya ta kuma samarwa mayakan saman kuraman jiragen nan marasa matuƙa waɗanda za su iya tattaro bayanan sirri dangane da inda abokan gaba suke sannan kuma su kai musu hari wannan na nufin yanzu najeriya ta zama ƙasa ta uku kenan a duniya da za ta fara amfani da irin wannan kurman jirgi baya ga china da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙwararre kan sha'anin yaƙi irin na sama Wing Commander MI Salman ya mana kalin haske dangane da irin wannan jirgi. Jirgi mai tuka kansa wanda bai da matuki kuma mai iya amman bama-bamai. jirgi ne wanda ake amfani da shi ba tare da ba matuki ba kamar yadda suna yake kuma shi bambancin shi wannan da aka samo yanzu shine cewa yana da makamai ko kuma kananan su idan suka su abin da suke shine isr wato uh, intelligence surveillance and reconnaissance za su samu za su gano ina ne mayaka ko kuma abokan gaba suke uh, su ba da coordinates sannan sai a kira jirage ko kuma idan jirage za su kai farmaki Uh, su suna can sama suna gaya ma jirgin a'a ka bi hagu kabi dama ga inda wa'annan suka je ga inda wa'ancan suka je amma su wa'annan yanzu su da kansu idan suka gano abun daman suna da video da ke can kyamara mai kyau wanda za ta iya daukan abu komun kankantan shi a ƙasa so wa'annan operators ɗin zai iya yiwa shi operator wannan operator ma zai iya yiwa yana ko abuja ma amma yana kallon abubuwan da ke wakana a maiduguri kuma idan aka gani aka gan cewa wa'annan lalle 'yan ta'adda ne da sauransu za a iya sakin wannan makamin ko kuma za a iya kai masu hari so bambancin shi kenan da irin wanda ake da shi da da da kuma irin jirage su jirage na farko sai an tuka su na biyu wato suna da matuki kenan sannan to su kuma wannan shi another bambanci is that shi jirgi yawanci daɗewan shi a sama ba zai wuce awa ɗaya ba idan ya dade kenan wani ba zai kai haka ba shi wannan ko zai yi kusan awa talatin da ɗaya yana sama dare da rana da yamma da duka so abinda ake cewa real time intelligence da kuma real time response da kuma real time engagement kowane lokaci za a iya ana ganin abin da ke wakana a wurin za a iya mai da martani za a iya kai farmaki. farfesa muhammed tukur baba ya ce akwai kuma karin alfanu sosai bisa amfani da irin wannan jiragen yaƙi. shi kansa mallakan irin waɗannan jirage na yaƙi ba da kuma na tara asirin ƙasa sanin abokan gaba cewa kana da su su kansu yana kawo shakka ga zukatan abokan gabanka don sun san kana da su zaka kuma iya amfani da su ana kiran wannan wato shine policy na deterrence cewa ka san abin da nake da shi don haka za ka yi shakkan kawo mini hari don ka san sakamakon abin da zai biyo haka in na tashi ba zan ma da wasa ba muddin da ya waɗannan jiragen suna aiki su mutane mu sun yi amfani da shi suna gyara ko kuma muna da wata yarjejeniya na gyara su cikin gaggawa gaskiya za su yi tasiri don haka sojojin sama ya kamata a karfafa musu da wannan to ko ta yaya waɗannan jirage za su taimaka wurin samar da tsaro a najeriya har ila yau ga win commander musa isa salmanu shi unmanned aerial combat vehicle wato jirgi mai tuka kansa wanda bai da matuki kuma mai iya amman bama-bamai uh, jirgi ne wanda ake amfani da shi ba tare da matuki ba kamar yadda suna yake kuma shi bambancin shi wannan da aka samu yanzu shine cewa uh, na ɗaya uh, yana da makamai wato a da ko kuma kananan su idan suka su abinda da suke ne isr wato uh, intelligence surveillance and reconnaissance za su samu za su gano ina ne mayaka ko kuma abokan gaba suke Uh, su ba da coordinates sannan sai a kira jirage ko kuma idan jirage za su kai farmaki su suna can sama suna gaya ma jirgin a'a ka bi hagu ka bi dama ga inda wa'annan suka je ga inda wa'ancan suka je amma su wa'annan yanzu su da kansu idan suka gano abun daman suna da video da ke can kyamara mai kyau wanda za ta iya daukan abu komun kankantan shi a ƙasa. ita wannan operator ma zai iya yiwa yana ko abuja ma amma yana kallon abubuwan da ke wakana a maiduguri kuma idan aka gani aka ga cewa wa'annan lalle 'yan ta'adda ne da sauransu za a iya wannan makamin ko kuma za a iya kai masu hari su jirage na farko sai an tuka su na biyu wato suna da matuki kenan sannan to su kuma wannan shi another bambanci is that shi jirgi yawanci dadewan shi a sama ba zai wuce awa daya ba idan ya dade kenan wani ba zai kai haka ba shi wannan ko zai yi kusan awa talatin da daya yana sama dare da rana da yamma da duka so abin da ake ce real time intelligence da kuma real time response da kuma real time engagement kowane lokaci za a iya ana ganin abin da ke wakana a wurin za a iya maida da martani za iya kai farmaki saboda haka bambanci wannan abun kuma kenan kuma wannan tasirin shi yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da waɗannan jirage za su yi domin ƙara inganta tsaro a ƙasar. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yawan kama-kaman masu rajin kare dimokuraɗiyya ƙarƙashin sabuwar dokar tsaro da sauran dokoki a Hong Kong na ci gaba da ƙaruwa. da dukkan sabbin kame-kame jam'iyyar kwaminisanci ta china tana ƙara rusa ikon cin gashin kai na hong kong da kuma rashin mutunta 'yancin ɗan adam a kwanan nan hukumomi sun kame masu rajin kafa dimokuraɗiyya takwas a hong kong gami da mambobi biyar da ke zaune a majalisar dokoki a cewar 'yan sanda an tsare su ne a matsayin wani bangare na binciken tattaunawar da aka yi rikici ranar takwas ga watan mayu game da wanda ya kamata ya sarrafa wani muhimmin kwamiti a majalisar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana cikin wata sanarwa cewa kamun waɗannan 'yan majalisar watanni shida bayan aukuwar lamarin da ake magana a kansa cin zarafi ne na tilasta doka don dalilin siyasa. Tarsasawar da gwamnatin Hong Kong ta yi wa wakilan masu rajin kare da ƙoƙarin murƙushe 'yan adawa manyan misalai ne na ci gaba da haɗa kai da jam'iyyar kwamnisanci ta china a ranar 23 ga watan oktoba an kama wasu mambobi uku na tsohuwar kungiyar ɗaliban da ke ikirarin samun 'yanci ga hong kong a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa kan zargin wallafa labaran da ke inga ɓallewa a dandalin sada zumunta uku sun haɗa da tsohon shugaban ɗalibi toby chang da tsaffin mambobin william chang da yini ho Kasar Amurka ta yi Allah wadai da kamun da aka yi musu tare da yin kira ga mahukuntan Hong Kong da su saki waɗanda suka rage nan take. Kasar China ta keta alkawuranta na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin sanarwa haɗin gwiwa tsakaninta da Birtaniya a shekarar hudu yayin da jam'iyyar kwamnisanci da mukarrabanta na Hong Kong suka murƙushe 'yancin cin gashin kan da aka yi alkawarin na Hong Kong tare da darajar hong kong ga 'yancin ɗan adam gami da 'yancin taron lumana da 'yancin faɗin albarkacin baki amurka tana tare da mutanen hong kong wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau